babu kaulillahi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam kuma shi ya san me ke tare da dan adam wala kan khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ba haka ayat ba ha haka take Allah madaukakin sarki da ya halitti dan adam shine yace ga tabi'ar dan adam halin dan adam yadda yake alhamdulillah Allah ka ba mu wanda za mu iya Allah ka sanya ya mana yanayi إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفتح الله لكم Allah madaukakin sarki ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a وإذا مسه الخير منوعا إن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معمول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وأن الزول أكي بكاتا دشوا قبل ذاك زابا ka kalli waɗannan sifofi suna tare da shi chairman ne na local government kwamitina ne minista ne gwamna ne shugaban kasa ne sarki ne kowa ne ne malami ne kowa ne ne Allah madaukakin sarki da ya halitta ɗan adam shi ya san menene ɗan adam ce Allah ce an halitta ɗan adam akan wayansu sifofi guda biyu sifatul hala ko ka halu sifa ce ta hana sifa ce wacce take ba ta da kyau ina ma na sifa ta hana in yana nema bai samu ba ba shi da hakuri sai gaza hakuri in ya samu sai rowa sai girman kai sai ji da kai Allah ce innal insana an lil insani bil jins duk dan adam namiji ko mace yana da wannan sifa sai waɗannan guda takwas da Allah ya cire su a ciki ya togace su shi yasa yadda ake son shugaba ya zamo kenan yadda ake son minista ya zamo kenan yadda ake son gwamna ya zamo kenan kwamishina ya zamo chairman lokal gwamna ya zamo malaman makaranta su zamo malaman zaure malaman malaman masallaci kowa gwargwadon kirkin mutum gwargwadon waɗannan sufofi samun adadin waɗannan sufofi a cikin waɗanne ne waɗannan duk taron da ake yi duniyar nan ana son a karantar da ɗan adam abinda addini duk abinda yake suna na ɗan adam ke ne ya zama haka inna insana khuliqa halu'an to mu mu kwankwance sai daya mu tattauna mu gani akan sai haka yake ko ba haka yake khuliqa halu'an an halitta dan adam yana da sifar hala me kake sifar hala idza masahu sharru jazu'an wa idza masahu khairu manu'a in bai ci zabe ba kar a zauna lafiya in ya ci zabe zai da dukiyar ku sai sai shi duk yana neman abu bai samu ba ba zai hakuri ba sai gaza hakuri in ya samu ya yi wa manu'a haka Allah ya ce ko sai Allah ya kawo farkon sifa ya ce musallina musallina sai masu sallah allazina hum ala salatihim da'imuna waɗanda suke da'iman suna kiyaye sallah shugaban kasa ne kai gwamna ne kai minista ne kai kaman ne kai malami ne kai a samu da'iman kana kiyaye sallah inna sala Allah madaukakin sarki ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar as-salatu tanha anil fahsha'i wal munkar ka dubba duk azzaliman da ka sani duniya suna kiyaye sallah da'iman wa da'iman صفة تفرقوتنا فأن صفة تبيو والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم duk shugaba ko minista ko gwamna ko kwamishna ko chama wanda yake dukiyarsa da ya samo ta halar yana fitar da zakka hakkin talakawa a ciki dan Allah zai danna dukiyar talakawa zai tsaya dukiyar kasa zai zalunci shi kansa dukiyar da ya mallaka yana fitar da hakkin Allah a ciki wannan in aka bashi amana zai rika amana duk sa'an da ya kasa ta shiga wahala zai ɗebo taskar dukiya yace yaya za a yi al'umma ta wahala saboda yana da sifofi sifofi guda biyu yana kiyaye sallah har abada sa'annan yana bada zakka lissa'i wal mahrum wanda yake zakkarsa yana bayarwa waɗanda ke zuwa suna roka sai a basu da waɗanda suka haramta kansu roko suna zaune suna jin nauyi sai a je a neme su ina suke an san inda suke a basu tunda ana bincike ina malamin tsubbu yake ina matsafi yake wata kasa yake a je a binciko a tono haka zaka bincika ina talaka suke ina marasa abu suke a kasarka ka nema ka basu in ba haka ba ka ji tsoron ranar tsaye da Allah wallahi ba zai ma daɗi ba Allah kiyaye wallazina yusaddiquna bi yawmiddin sifa ta uku waɗanda suke gaskiya gaskata cewa wannan rayuwa ba ita ce karshe ba akwai ranar da za a zo a wayi gari ranar tashin alkiyama Allah ya girgiza duniya baki daya yace ina sarakunan duniya ana al-malik aina mulku dunya ba wanda zai ke komai sai ka rinka tunawa da wannan rana zai sa ka rinka taka sansan. sai ka ce tun da Allah ya tura ni kan kujera tun ran da na kawo kan kujera har ran da zan sauka Allah zai min lissafi mala'iku mala'iku na rubuta duk sa Allah ka shiga ofis har ka fita mala'iku na rubuta rana ɗaya za a kawo maka lissafi kamar yadda kai ma kasan kana da masu makana da security masu binciko maka abu kaza a sa fayil kaza a sa fayil kaza kai ma kana da fayil wurin security Allah madaukakin sarki da za a wuza يصدقون بيوم الدين suna gaskata ranar tashin alkiyama sai ka rinka ga tashin alkiyama din nan ba ba wasa bane akwai tashin hankali akwai azaba akwai fitina sai ka bincike ni din nan da Allah ya dora ni kan mulki ni al'umma wane ne sai maka al'umma Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallama sai ka bincike to me yake nayi ya yayi mai tsari sai a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi خير الصدقة ما كان عن ظهر جنا وافدع بمن تهون كفارة دوأن دكتي أو كالنوين متانا كسرتا كسرتا سيكا كاكولا دسو كاجي بسوك مسحك سو كايا مستلوشي دوهلا فأنا كما مقوشنسا فأنا نجب دسو mun gane ko amma al'umma ka tana cikin wahala ga yunwa ka kyale suka yi kaman وترانا الله زي سيد يا يا يا يا يا دي يا يا اكي حتى يا يا سكا دلا بيت داس ام الله يا زئيا الله يا ازر تكسا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين بحث الله يتبع وبارك فيها وقدر فيها أقواتها يقدر duk dukiya har gwargwadon ruwan da ɗan adam zai sha Allah ba zai taba halittar Najeriya mutum miliyan ɗari sa'annan Allah ya ba su arzikin mutum miliyan ɗari babu kai ba Allah ya fi karfin haka li annahu huwa al-karim al-wahhab ar-razzaq al-fattah malik al-mulk fahal lima yuri sai Allah ya ba su arzikin mutum miliyan ɗari miliyan dubu to sa'annan kuma yake kai la ta kuna duratan bainal azmiya ga arziki na kawo amma dokan da na kafa muku kada ya zamo sai kwararren sai horarren soja sai fitaccen dan siyasa sai hamshakin dan kasuwa sai fitaccen kaza sai wane ne kaza sai malamin tsubu sai jawo kariyar kaza sai wane kaza sai wane kaza a'a ba haka Allah yake ba Allah bai ce ba wanda zai ji daɗin arziki sai horarren soja kaɗai ba horarren soja zai ji daɗin arziki da shi ma zai ji gwargwadon ikonsa cikakken ɗan siyasa zai ji daɗi arzikin ƙasa shi ma mafin da shi ma ma'aikata eh, in ba dan Allah ya tsara haka ba yauke rayuwa za ta tafi duk inda ka kai da girma za ka zo ka share ka zauna so kake ka zo ka tarar da an share ofis ka zauna sai an lokaci ka zo an tara ofis ka zauna sa'annan kuma duk girman ka darajar ka dukiyar da ka tara ba abinci za ka ci ba kana jin daɗi ina za ka je ka zuba wannan abincin da ka ci an aka ce maka kai za ka kwashe wannan abin baka zama shugaba ba a ce maka kai za ka kwashe wannan sai Allah ya sa wa'ansu su ne kuma aikin ya zama wannan shi yasa kullum aka tashi wa ake so shugaba ake so gwamna ake so kaza ake so a gani ran da duk ka tashi daga gidanka ya cika rannan farkon wanda kake so ka gani shine wa ne ya tarba wannan shine shugaba shi ne gwamna shi ka fi son ka gani dan ya raba ka da wannan fitina da bala'i ba haka bane Sai Allah ya sa zai zo akan me za a hana shi hakki والذين هم min azabi rabbihim musfiquna waɗanda suke tsoron azabar ubangiji duk mai tsoron azabar ubangiji ba zai je kwanta ya ce a'a ku kuje ku kuje ku kuje a'a ta kanshi zai tashi cikin dare yana roƙon Allah Allah ka kare ni da azabar wuta Allah ka tabbatar da mulkina Allah ka sa albarka a cikin gafata Allah ka kare ni duk waɗanda suke kula mai Allah ka isa mun. duk inda suka kullo sai kullama auqadu naran lil harbi atfaha Allah wa yasfana bil ardi wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yasuna fanzur kayfa kana anna dammarnahum wa qawmahum ajmain fa tilka buyutuhum bima zalamu inna fi dhalika inna zaba rabbihim Gairu ma'mun saboda azaban ubangiji Allah madaukakin sarki zai ma azaba ba wanda zai kwace ta hannunsa Wannan zina hum li furujihim hafizuna waɗanda suke kiyaye jinsi, babu shugaba ko gwamna ko malami ko minista ko cama, ana dora ka kenan dukiyar kaza ta zamo a je a bude guest house a tsaya kaza a je a bude office a je kaza sai fasikanci sai zina sai liwati ma'ana tana gode ma Allah kan ni'iman da ya maka kenan bai wanda ya maka kenan Wirklich. ta butulce Allah cewa ya allazina in makkannahum fil ardh allazina wa'anda in makkannahum fil ardh in muka dora su akan kujeran mulki shugaban kasa ne ko minista ko gwamna ko chairman ko commissioner ko wane ne ko malamin tsoro ne ko na jami'a ko na masallaci ko wane ne makkannahum fil ardh dan kasuwa ne mai office ne mai kamfani ne allazina in makkannahum fil ardh afsadu fiha yi zina da liwati yi fasikanci bi aqamu salat sai su tsaye da sallah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi Allah ya ce wa'anda in muka danka haku a hannun su sai su yi muna godiya su ranka sallah azumi zakka su kiyaye farajin duk abin da suka ga baya da kyau su za su hana ba sai sun jira ma ka zo ka hana su ba balle kai kira ka kana kallon farna ka taki ka ce a baka kuɗi kai addu'a tilas sawa Allah za a yi a baka kuɗi ka je umra ma'ana al'amari ya zama wasanni kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk umra da kai umra nana duk wanda ya aikin haji wace ce farko wace ce farkon wanda ta samu ruwan zamba nana hajara ko me kai ta wurin annabi ibrahim mai kai ba haka ce ba annabi ibrahim ba jihadi ce ba ba ya ba yawo ya addinin Allah ce ba ba daga nan aka samu kabila jur ba daga nan aka samu kabila larabawa ba aka samu bi irzan ba Har sai da aka samu duk irin san zamana aka samu makasa abinci to mu ma abin da ake so a samu makasa abinci a yaye ma mutane duk wahalar da suke dan ka'ida ta shar'an musulunci jar'ul madarrat muqaddamun ala jalab al manasib duk wani abin da za a kulla da kasashen waje su zo su samu arziki su zo su samu kaza farkon abin da za a yi al'umma wahalar da take ciki a yaye mata sa'annan al'amuran da za su da amfani sai a kawo su matukan abin da ke cutar da al'umma na nan duk amfanin da aka kawo ba za su ci amfanin ba saboda akwai abin da ke cutar da su sai an raba su da wannan cuta duk kwararren likita aka kai kurji a wajen sauran likita har kwan abin da zai sai cutar da ke ciki ya wanke da da ke ciki sa'an ya kawo magani ya yi ya zuba duk likitan da aka je da kurji ana zuwa ya ɗauko magani ya ɗora ya kama ya daure duk duniya sai ake masa ba shi da hannu bai ba tare cewa magani ya saka to me yasa kuma yasa magani aka ce bai iya ba aka ce ai matukan akwai cuta in ka sa maganin maganin ba zai aiki ba sai ka wanke da shi da cutar da ciki sai ka maganin ka sa ta aure shi kenan sai maganin ya aiki a kan kurje sai a samu lafiya mun gane ko والذين هم لفروجهم حافظون illa ala azwajihi mm. a ga shugaban kasa gwamna minista chairman kowane malami ban da matarsa ba ruwarsa da matan kowa ba ruwarsa da yar kowa ba ruwarsa da menene kowa mm. wallahi tallahi abinda za ke na Allah ya saukar da albarka amma mutane manya suna zaune in shekara ta kai zuwa rubuta takarda wurin wasan hidimin wurin aikin hidiman kasa mu garin mu wuri kaza so muke ko aiko mana yan dandan farare masu shekaru goma sha biyar sha uku zuwa sha biyar a kawo su wai su suna su zo su yi muku ne su zo su yada muku turuta amfanin me za ku samu game da su me kake tare da shi ma ta ba ta da shi amma shugaba gwamna minista kwamishina chairman lokal gwamnati, malaman makaranta malaman masallaci malaman aje ana fasadi duk addu'an da aka yi Allah ba zai karba Allah ba wanda zai tilasta Allah madaukakin sarki Allah ba zai karba ba abinda Allah ke so ka nuna shine ya isa kana jin tsoron sa. wani yace in ya mutu a kona shi a ce ka ke tafi a ce ke tafi Allah ya tara shi sai me yake tsoron ka Allah ya ce ka Allah Allah ya ce me yasa kai haka yace ya Allah tsoron ka Allah ya ce je ka an gafarta maka Da zauna kana take haddin Allah kana fasadi kana abin da ga dama sa'annan kuma a ce ayi addu'a ba sai an kira barnan to kun addu'a ta zo ba manzo Allah da sahabbai da sadari kowa in za a je addu'an shayarwa sai ake kowa duk wanda ka zalunta kamar idan masu zalunci mm. duk wanda ya kaza yayi masa kaza duk sai an mai da zalunci raddul mazalim mm. sa'an nan aje a roki Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah yake baya karban addu'an wa malil zalimin min asfar mm. Allah yake azzalimai ba su da mataimaka sa'an nan Allah yake duk wanda aka zalunta ko kafiri ne ya roki Allah Allah zai kana kan zalunci sa'annan ba za su nuna maka ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi a'a a tattar kuɗi a kawo ina za su rufe amfanin me zai maka sa aw ma malakat aymanuhum ko ku yanjin fa innahum ghairu malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون دون دي wannan. sun ce ta haddi Allah zai kama su wallahi tallahi an wani shugaba soja a Ghana kwatar mulki yayi ya zauna duk dukiyar kasa ya so motoci a gidan gwamnati makarantu yan mata ake aikawa wacce ta kowa ta zo sai a bata mota ta duk wanda ta zo ya lalata da ita ba ta yau ina yake هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجلا وهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتهل فأتوا رسول ربهم فأخذناهم أخذة رابية والله أبن دي في سيسي لما كرنتو أما دا ما أرنا لكافرين كافرين كما بعض وانت دا أبن دي ما يسي ما بعد الكفر ذنب ما بعد الكفر ذنب وإنت لا تواجه كبا أمريكا يا إلا لا ترعي كذا يا إلا نتي وانا شكين كما كنا تتورا أجسال kafiri kuma ya ne ne ake da ma ba da kubur zambu eh, makarantun yan mata ake aika wallahi wannan ba ta suniya ba ce ba gata nan gata nan bane har da kalmar da suke fada ba ta da sauri muku sai kowace ta je tana zuwa wurin ai fasadi da ita a ɗauki mota a bata a ɗauki mota a bata a ɗauki mota haka a ka sa ta shiga kalauci fiye da karfe duk ina su والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون وأن سكي كياي أمانة دا الكورة إن سن أو أمانة سيسن فيها إن سكي الكوري سكي سيموي بجت كذا شكرا كذا كذر كذا كذا ذا أي إلمي كذا ذا أي لاتيا كذا ذا أي كذا duk a gada ga wannan lokacin da aka fada duk al'amura suna canzawa hatta su kan zuwa karshen shekara amma abin da za a zo a fada daban abin da za a aiwatar daban abin da ake aiwatarwa su ba za a fade su ba wallazina hum bi shahadatihim qa'imuna masu tsaye da shaida saboda Allah والذين هم على صلاتهم يحافظون sai ya cika sifofi takwas sai da wancan sifa ta farko waɗanda suke kiyaye sallar hafizu ala salawati haka Allah ya ulaika fi jannatin mukramuna Waɗannan su ne wa'anda Allah zai tarbe su ya saka su a cikin aljanna ya girmama su Allah ka saka mu ciki ka cikin aljanna ya girmama mu قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمر بن تغلب قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم مال من الله صلى الله عليه وسلم دوت يا مسا fa'ata qauman wa a akharina sai manzo Allah ya ba ya ba wa'annan ya ba wa'annan sai wa'annan bai ba su ba فبلغه انهم عتبوا sai manzo Allah ya ji cewa waɗannan da ba ba su ba suna ta surutai suna guraguri don me ba a ba mu ba فقال sai manzo Allah ya musu jawabi ce in u'ti ar-rajula wa ada'u ar-rajula yace ni ina ba wa'ansu in bar wa'ansu wallazi ada'u ahabbu ilayya min allazi u'ti Yake wanda na bari ban bashi ba na fi son shi da wanda na ba saboda kai na dogara kan imanin ka ne in ba a baka ba abin da zai faru maka amma wancan da aka bashi dan a jawo hankalin sa ne in ba shi aka bashi ba in sai ya rija ko imanin in sai a kare masa imani lima min أعطي أقواما لما في ba wa الجزع mutane saboda abin da ke cikin zukatansu na gazawa ba za su iya yin hakuri Wal hala. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير وأنتكما سينا التباس لا دوغر كان سوى ألا يفتح الخير السيروت يرسو دو درزوتي بذات بإيمان سبزي جرجزة منهم عمرو بن تغلب يكي أشكي وأنن da ban ba su ba na amince da imanin su akwai amru dan tahli kuma yana cewa inda ba a ba aka yi ta gunaguni sai mazu Allah zai warkar da shi fa qala amru sai amru dan tahli yake ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم kalma النعم يتي وأن الكلمة من ذلك الله يفتح يتي منهم أمر إن وأنت بانا باس تنافي صوتي saboda na amince da imanin su akwai su akwai ya ce yace wannan kalma da manzon Allah ya faɗa ta fi min ka bani duniyar nan dabba baki daya saboda me manzon Allah ya tabbatar da imanin amru ya amince da amru ya so shi ya yarda da shi amru bin taglib wali ne ko ba wali ba Allahumma ajina fi fi wa fi ma wa wa sirma anna fa innaka taqi wa la alayka innahu la yadhillu man wa la yu'izzu man